duk mai son ya ga bayan mu kuma ubangiji Allah nuna mana ƙarshen sa e muka sai mun waiga ya hango bayan namu e, suna na Hannafu Rabilu Musa an haife ni garin Dallasan da ke Warawa Local Government sannan na yi firamare ina a garin Warawa Local Government Primary Model School sannan na yi secondary school ina a gss Ajingi da ke ajingi local government sannan yanzu haka ina ci gaba da karatu a fc Kano so abin da ya ja hankali na na fara yin wasan kwaikwayo shine saboda ina ganin abubuwa kala-kala da ake yi wa mahaifina kamar misali addu'a ma rana ba za ta fito ta faɗi ba tare da an masa addu'a ba a koda yaushe da kuma fatan alkhairi ka ji ana ubangiji Allah ya ji kanwa ne ko guri na je aka nuna ni to wannan abun shine ya ja hankali na ga wannan na ga ai aiki sana'a ce mai kyau har mahaifina ake masa addu'a shine ya ja hankali na har na fara wasan kwaikwayo ƴaƴan mahaifina mu mu tara ne kuma ni ne na biyar a ciki muna da maza goma mata tara abin da sa na zaɓi fannin barkwanci saboda na ga yanzu yanayin damuwa ta yi wa mutane yawa a cikin zukatansu musamman ma shi mahaifina lokacin da yana raye shi ma fannin da yake ciki kenan saboda ko masu hawan jini shi suke kallo saboda yaye damuwa da kuma kore duk wani takaici ko kunci da yake cikin zukatan mutane saboda shi kansa ma ka kasa masa kyamara ana aktin da shi kyamarar ma dariya yake bata barantana kuma 'ya'yan adam shi yasa ni ma na zaɓi wannan yanayin saboda in ga nishaɗantar da al'umma sannan ina so in gaya muku wannan wanda suka yi wannan rashi ina son sanar da ku cewa ibro ya mutu kuma iburo ya dawo in allah yadda bayan sana'ar fim da nake gaskiya bana yin wata tsakar sana'ar sai dai karatu da nake yi eh to wannan abu mai sauƙi ne in gwada maka yanayin yadda mahaifina yake aktin. bari in baka wani abu nasa a cikin wani fim an kore ni daga gidanmu an kwace matata an bai wani banza wanda ba ma kani ba ne raino ne a kashi gidan nan kagan shi na wani dan takuraren yaro da kasan kutu an kashi wai shi ne ya fi ni muhimmanci fi sabilillahi wannan cin mutunci har yaya ta eh? dange mu ba wani yaro uwa kutu dama tunda na ganshi kwalkwale da kasan dan kwakwa ta ce wannan yaron ba dan arziki ba ne kaga wannan shi ma na baka ɗaya bari in baka wani guda biyu wanda ake masa wani abu duk mai sanya ga bayan mu kuma ubangiji Allah nuna mana ƙarshen sa eh muka sai mun waiga ya hango bayan namu i e, dan ubansa to kaga irin wayannan suna da yawa na fara yi maka su ba ya su lissafu dan ina ina yi maka ma sai ka ce shine ba ni bane ba babban buri na a rayuwa shine in ga na cimma abin da nake so a zuciyata kuma abin da nake so in cimma a zuciyata shine ina so in kai matsayin da mahaifina ya taka in Allah ya yarda saboda ya taka matsayi ne wanda a Afirka ba inda ba za ka je ka ce kai da sauran kasashe ma wanda suke jin kamar kalar yare na mu haka ba inda ba za ka je ka ce wani ba a san shi ba to wannan abun shine har yasa ni nake so in cimma abin da nake so a zuciya ta kuma ina so matsayin shine ina so in taka matsayin sa insha Allah